بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصلى الله على سيد الأولين والآخرين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا أمة مسلمين إنا ميروقون الله سبحانه وتعالى da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaitawanmu ya ƙara mana imani da himma da ikhlasi ya kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kamar inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wata'ala za mu tashi a sabuwar sura yau ita ce suratul a'la bismillah malam yusuf أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن سبح اسم ربك لأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا نعم آه سورة الأعلى واتو الأعلى wannan sifa ce ta Allah maɗaukakin sarki wato suran maɗaukaki Allah shi ne maɗaukaki wanda babu sama a a sama da shi kamar ka ce ta'ala Allahu ta'ala wanda ya ɗaukaka fastens kenan amma al'a'ala maɗaukakin noun ne maɗaukakin shi ne Allah suran maɗaukaki a nan Allah ya sifanta kanshi da ɗaukaka cewa shi ne maɗaukakin da babu wani a sama da shi sai aka duba wannan sifan sai aka raɗa wa suran da suna suran Allah maɗaukaki wannan sura mai albarka makkiyatun ta sauka a makka a jerin gwanon surori daga sama in ka ɗauko ka gangaro wannan sura mai albarka ita ce sura ta 87 daidai wa ayatuha yawan ayoyin wannan suran tis'a ashara goma sha tara ne yanzu bari mu shiga suran mu karanta ta amma muna masu neman tabarruki da farko da sunan Allah mai rahama mai jin kai shine bismillahir rahmanir rahim Allah ce sabbih isma rabbikal a'la wannan command ne umurni ne Allah madaukakin sarki ya ba manzansa sallallahu alaihi wa sallam yace sabbih Muhammad ka tsarkake isma rabbika sunan ubangijinka al'a'ala mafi ɗaukaka kunga sifan da fir'auna ya ɗauka ya manna wa kanshi ya ce ana rabbukumul a'ala yana competition da Allah yana gasa da Allah ki ana rabbukumul a'ala to Allah ya ce ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabbih innan ka tsarkake ka kore dukkan wani abun da ake a attachin ɗin shi zuwa ga Allah ake danganta shi zuwa ga Allah wanda yake wannan abun na ƙasa ne wanda yake wannan abun bai cancanta a ce Allah ya sifantu da wannan abun ba to ka kore shi zuwa ga Allah ɗin in ka ji wani ya faɗi wani abu ya danganta wata sifa ta ƙasƙanci ga Allah to ka tsarkake Allah ɗin ka kore wannan abun daga Allah kama a ce Allah yana da ɗa ka ce subhanallah idan aka ce Allah yana da mata ka ce subhanallah idan aka ce Allah yana bacci ka ce subhanallah subhanallah din nan bi ma'ana Allah ya tsarkaka ya fi ƙarfin wannan abun Allah ya wuce nan ina fata an gane ko to saboda haka kai ma duk inda ka zauna in kana karantar da al'umma ka riƙa gyaggyara irin waɗannan abubuwa da ake danganta su suwa ga Allah maɗaukakin sarki Shi ne wannan yana nuna mana kulawa da aƙida kenan a tsaftace aƙida a tsarkake aƙida a gyara aƙidan mutane su riƙa kore abubuwan da ba a dace a danganta su zuwa ga Allah ba ka karantar da mutane ka kore kamar mutum ka samu mutane suna da aƙidan cewa akwai wanda zai iya azurta su bayan Allah ka yi ƙoƙari ka tsaftace wa mutane wannan gyaran ka gyara ka cire wannan tunanin a zukatansu ka tsarkake musu aƙida ka gyara ta ko ka ga mutum idan zai faɗi ya kira sunan Allah wani Allah ya bar Allah ya kira sunan wani shehi ya kira sunan annabi ya kira sunan wani mala'ika ya kira wata bishiya ya kira duk wani abin da yake imani da shi wanda ba Allah ba zan faɗi wuce subhanallah Allah ake so a kira za ka zauna ka ce bismillah za ka ta za ka ci abinci ka ce bismillah duk abin da za ka yi Allah ce wadkur rabba wala taqulanna li shay'in inni fa'ilun zalika gadan illa bi idnillah wadkur na illa an yasha Allah wadkur rabbaka idza nasita ka ambaci sunan ubangijinka to a cikin kafirai da muke rayuwa da su suna cewa Isa dan Allah ne to sabbi isma rabbika ka tsarkake sunan ubangijinka daga wannan kalman ka kore ta a cikin mu'i musulmi akwai abin da ake danganta shi zuwa ga Allah subhanahu wataala wanda bai dace ba to ka tsarkake Allah daga wannan abin sabbi hisma rabbika umurni ne al'a'ala mafi ɗaukaka wanda babu wani sama da shi an samu waɗansu sahabai su idan suka zo karanta wannan sura da yake koman aka bayar sabbe ka tsarkake to su idan suka zo kai su ce subhana ismi rabbika subhana rabbikal a'la haka suke ta subhana rabbikal a'la kawai su sun yi amfani da command din sun dauka sai suka aiwatar da shi su ma ba su ce sabbi hisma rabbika kamar su ma command suke bayarwa tunda an ba su su me ya za su kai a aiwatar shi yasa waɗansu kamar ibnu abbas da waɗansu a aka samu ɗaiɗaiku haka idan suka zo kamar ƙira'an ubayy bin ka'ab shi idan ya zo kawai sai ce subhana rabbiyal a'la alladhi khalaqa fa sawwa walladhi qaddara fa hada ya aiwatar ne direct ina fata an gane ko wa eh, Allah da aka ce ka tsarkake sunan shi din ya Muhammad daga dukkan wani abun na ƙasa wanda zai rage kamalan Allah idan aka ce Allah yana da ɗa wannan an na ƙasa Allah subhanahu wataala sifa ce ta ƙasa. ba mai buƙatan ya samu ɗa amfani samun ɗa nan gaba za ka gaza kai uba za ka gaza ka tsufa fita ya gagare ka tashi ya gagare ka zama da ƙyar wani sai a kwance in harkokin kasuwancinka ka ce ka tsufa ka jingina su ga 'ya'yanka ka ce 'ya'yanka su ci gaba da harkokinka ina babban ɗa ina wani ku zo ku ci gaba da kula da gida saboda menene na kai shekarun gazawa to ashe ka gaya za a ce Allah shi yana da ɗa akwai ran da zai gazan da sai ya jingina al'amuran shi zuwa ga menene ga 'ya'yan shi babu ko masu ce Allah yana da mata waye yake bukatan mata mai bukatan mata shine a yi taimakekeniya kana wajen aiki ta ma abinci ka nemo ka dawo ta ma tarbiyyar 'ya'ya ta ma kaza ka zo ka biya sha'awanka yadda za ka kare kanka da ka daga fadawa zina da makamantansu Allah ya tsarkaka ga irin waɗannan abubuwan duka sifatu naqsin ne sifofi ne na ƙasa eh ka duba su kafiran makkan da idza bushira ahaduhum bil unsa zalla wajhu muswaddan wa huwa kazim amma sun ce mala'iku ya'yan mata ne na Allah su kuma su ne suka cancanta a basu ya'ya maza dukkan tsarkake Allah daga wannan Allah nan da aka ce ka tsarkake shi shine allazi khalaqa shine wanda yayi dukkan wata halitta da ka sani a duniya Allah ne ya halicce ta da ya halicci wannan bishi halittar kuma fasawa sai ya daidaita ta duk wata halittan Allah idan aka ɗauko maka ƙaryanka ka ce ya kamata a gyara a yi amendment ma wannan halitta ɗauko mutum ɗauko mutum ka kalli yadda Allah ya yi shi ka ce tana da gyara a halittan ka ce bai kamata idan shi su zamanto inda suke ba nuna mana inda za a sa su su dace da wannan mutum ɗauko mutum ka ce inda Allah ya yi sa kunnen na ya kamata a cire su a nan ga mana inda za a mai da su su dace su yi kyau da wannan mutumin sama da inda Allah ya fulesin nasu na? to haka za ka samu to haka nan ma bishiyan mangoro in ka kalle ta ka ga da Allah ya tsara ta duk wata halitta ta Allah idan ka ɗauko ka ga da Allah ya yi ta yayi ɗauko maciji ka ga da yake bayi da kafan ka ce za ka samu irin kafa na mutum ka ce za ka gyara ya maciji zai zamo na bai yi ba sai ka ga yadda Allah ya yi shi dinnan ba shi kawai to haka dukkan abinda Allah ta bishiyoyi ne masara ce maiwa ce duk abinda Allah ya halitta na mutane da tsuntsaye da aljanu da bishiyoyi da dabbobin ruwa nau'i nau'i nau'i su kifaye ne min duk abinda ka kalla Allah ya halice shi ya daidaita shi kawai ba shi kawai haka yake wallazi qaddara wanda ya qaddara wa dukkan halittunsa ya halice su ya qaddara musu abinda za su rayu a kai da abinda za su yi a duniyan nan fahada kuma Allah ya yi guiding ya wato ya shiryar da mutum zuwa ga wannan abun ko baka gaya masa ba kawai Allah automatically ya yi guiding nashi yanzu ana haifan jariri kawai za ka ga yana mamulo nonon uwar kawai ba sai an yi ta nuna masa ba ana kawo rikon za ka ga ya buɗe baki ya san tanan ne mazirarin yake ba zai taɓa ka shi ya manna a jikin nonon ba ya san ido ba ta nan za a tsotsa ba yana ɗan haka da baki yana yawo kawai yana nema haka nan ma in tsuntsu yau ya ƙyanƙyashe 'ya'yan shi in su idon fa rufe amma in sun ji uwarta da za ka ga tsitsi suna ɗan buɗe baki kawai uwarta ta zuba musu to haka rago yau dabbobi idan suka fita ka sake su suka shiga daji za ka ga in sun kama ciyawan da ba sa cin irinta ba za su mata san mata ba ga ciyawan kai baka san dai kala kala ba amma da sun kama wani ga suna ci suna ci suna ci in sun ka in sun ga wancan sun tsallake ta waye ya gaidin nasu ya nuna musu irin wannan ana ci irin wancan ba a ci sannan dabbar kuma in ta ƙoshe ta tsaya kai da kanka sai ka tsaya Allah already ya nuna maka geji yayi bari haka kawai sai kaga kai da kanka ka ce na ƙoshi na ƙoshi in ka buƙaci shan ruwa kawai Allah sai ya nuna maka yanzu ruwa kake buƙata ɗazu ɗin nan abinci kake buƙata yanzu ɗin nan kai ɗan mineral nake buƙata duk wa yake sa maka irin wannan haika ji kana bukatan abu haika san masa Allah ne ya gaidi naka automatically sannan kuma Allah shine ya gaidi ɗinka zuwa ga ga aikin alheri ga aikin sharri duka Allah ya nuna maka su bai ɓoye maka su ba kai ka je ka zaɓan wa kanka ina fata an gane ko wallazi akhrajal mar'a Allah nan shine wanda ya fitar da almar'a shuka a ganye eh, ciyawa irin abin da dabbobi suke ci da irin abin da mutane suke ci almar'a shine plant abubuwan da Allah ya fitar a cikin abin da Allah ya fitar na tsirran nan akwai nau'in wanda ɗan adam suke ci akwai nau'in wanda dabbobi suke ci Allah duk shine yi wannan kuma ya shiryar da mutane sun san irin nasu yanzu idan aka sake mutum ya je cikin daji sai ka ga ya tsinko wannan ganye wannan ganye ce maka wannan ana ci dinkin kenan wannan ana ci zogale kenan wannan ana miya da shi kaza kenan wancan ana miya da shi kaza kenan in ka tsinkonce ce kai wannan guba ne wace ma ana cin wannan wallahi yau za ka bar duniyan nan duk wa ya nuna masa irin wannan wa ya nuna ma dan adam bishiya kaza dauko ta hada da ganyen kaza hada da ganyen kaza zai maka maganin kaza fahada Allah ne shine khalaqal insana allamahul bayan hmm? allamal insana malam ya alam duk Allah ne ke sanar da mutum wannan kawai ga ya ta san abu Allah shine ya fitar da tsirrai shuke-shuke amfanin gona shine alladhi akhraja wallazi akhrajal mar'a abinda mutane suke ci da abinda dabbobi suke ci to abinda mutane suke ci din yau da gobe kayi shukan shukan ta fito ta yabanya ta yi kyau har ta kai matsayin da za ta yi goyo ta yi ƴaƴa ta kai matsayin da ka zo ka girbe ta ka sare ta da kanka shine faja'alahu gusa'an sai Allah ya sanya wannan tsiron ya sanya waɗannan gonakin ya sanya su gusa'an su zamanto karmami ahwa fatattaku ga sunan sun kakkare sun zamanto karmami iska mata ruhun riya iska mana ɗaukan su manomi yanzu idan ya shuka masara ta fara ɗagawa haka kafin ta fara goyo ko ta fidda kai kana jin duk abin da ya sha zai zo ya sare ta ba zai sare ta ba ina fata an gane shi yasa ake artabu da masu kiwo mai kiwo ya sa shanu su ci a wannan lokaci sai a mutu amma yana nan yana nan masaran tana girma shukan na girma har ta kai goyo yana jin daɗi yana jin daɗi kaga baya iya wuni a gida sai ka ya saba yar fatanya kai an je gona kai ana dan kallo haka ana kallo a zagaya a dan zauna can a koma ci a ga yar ciyawa a dan yi haka kawai a dan cire ta a tafi a mai da fatanya ana mutum bai jin daɗin zama a gida kullun tunanin shi da hankali shi yana wannan gonan saboda gonan ita ce a ran shi gonan in ka je ka kalle ta very attractive in shinkafa ne gatan in albasa ne in masara ce in shuka menene yana nan fa tana tashi tana tashi tana tashi har ta yi goyo har ta bushe shi da kanshi yanzu zai ɗauko abun sara ya sare ta wal kuma watanni baya in aka sare za a mutu da shi yanzu kuma shi ne da kanshi ya zo ya sare ta bayan ya sare ta ya cire amfanin gonan shi da kanshi zai invite manomi eh, mai kiwo ya ce zo ka ci kara zo na baka gona a je a ci kara da karmani shi da kanshi wata biyu kuma da suka wuce in ya sa saniyan za a mutu da shi yanzu shi ne ya kira kuma menene mai shanu su zo su ci kara me yasa yanzu ya kira mai shanu me yasa ya sare ta da kanshi saboda ta zamanto gusa'an ahwa ta zamanto karmani yanzu ta zamanto abin nan wani abin da bai da sha'awan gani daga ran da ya cire amfanin gonan nan ya kira masu ke suka yi kwana ba za ka sake ganin shi a gonan nan ba kuma saboda ya zo ya kalli me ya kalli karmami me zai ba shi sha'awa a nan ba kara ina ba zai sake dawowa ba ina fata an gane ko to bi ma'ana yanda kiyama take kenan in duniyan ka biye mata yadda take very attractive kamar lokacin da gonan nan yake tasowa yake tasowa yake ban sha'awa kamar ce da Allah ka bar ibada kana biye ma duniyan to ran da duniyan ta gurguje ta zaman to gusa an ahwa din sai ka je ka same ta ba komai bane shirme ne imma duniyan ta barka ko kuma kai ka batta kana zaune a duniyan za ta gurza ka daga baya ka ga kai da da kake wane popular ɗin yanzu ba a ba a da an zo an ga fatan nan ka nan ya sauko haka nan ya yi haka nan yar fatan haka ta sauko ga ɗan ƙashin nan yana rawa kamar leda kamar ruwa ruwa a jiki ta tsufa kawai sai da a barka da ƙananan yara aka zauna a zaure ka wuni can a kai baba a kai ka ya sha rana a ɗan kai ka a shanya ka a rana ka samu vitamin d haka ka yi observing a dawo da kai kawai ciki abun nan daga nan kawai kai ka san duniyan ta kai ka ta baro kawai yanzu ba a yi da ka kawai ba a yi da kai ba a yi da kai na fata an gane da kuma kai ne mai ɗan shafa wani irin cream a fuska a ɗanyi kum a ɗanyi karkata hula ma mala a wai za a je zagreshin yanzu je ka zagreshin shafa kowane irin cream kanka dai fari ne fat fata ma ba za ta mulmule ta haka to duniyan ta barka ta zaman to kai ma an ahwa ina fat inda akwai wata da take cewa ni in ba wani ba sai rijiya wata ta fito yanzu ta kalle ka ta ce ni in ba wannan dattijan ba sai rijiya ka zama to akwa, ahwa shine ina fata an gane ko Allah ce sanuquri uka ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam za mu karantar da kai alqur'anin nan kuma falatansa ba za ka taɓa mancewa da shi ba kun san a can cikin suratul muddathir a cikin suratu eh, al halata eh, alal a cikin suratu mm, suratul qiyama Allah ce la wala ta'jal bil qur'ani ko a'a ah, eh, la tuharrik bihi lisanaka lita'jala bihi inna alaina jam'ahu wa qur'ana kun san Allah ya nuna annabi sallallahu alaihi wasallam za mu hada maka ƙur'ani mu zo mu karantar da kai shi amma lokacin da jibrilu yake saukar da shi ya muhammad ka daina kwaikwayon shi kana sauri kana bi wai don ka haddace Allah ce a'a fa idza qara'nahu fattabi qur'ana thumma inna alaina bayana to inda Allah ya ce can za mu tara shi mu karantar da kai shi to anan sai Allah ya bullo da aya ce to sanuqri'uka yanzu za mu karantar da kai qur'ani falatansa kuma ba za ka manta ba illa ma sha Allah sai abinda Allah ya ga dama ka manta ka manta za a yi wa annabi wahayi ya manta a abinda ake nufi akwai abin da Allah zai shafe abin da ake kira abrogation abrogation shine Allah maɗaukakin sarki a cikin ayon Qur'ani akwai wanda an saukar da su ana karanta su ana karanta su can sai Allah ya shafe su kawai ya shafe ayon Qur'ani ya shafe hukuncin su duka sai a cire wannan a mantar da shi ma a mantar da shi ma annabi sallallahu da ake karanta shi kamar yadda Allah ce ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha sometimes Allah ce wata ayan za mu shafe ta wata za mu rage hukuncinta daga haram mu mai da ita makaruhi mu sassauto wata daga farilla mu mai da abun menene mustahabbi wata ayan kuma mu mai da ita daga halal din mu mai da ita haram yanzu Allah ce akwai canje-canjen da muke irin waɗannan duka don mu jarrabe mutane ne mu ga wane ne za su bi abin da muka faɗa ina fata an gane yanzu da a cikin a cikin ayoyin nasku yanda ake abrogation a Qur'ani ya kasu kashi uku ne na farko a sha a bar aya da hukuncinta ka karanta ta ga hukuncinta nan yana existing akwai wata ayan da zaka karanta ayan ne amma ba a hukunci da ita ba aiki da ma'ananta ina amma Allah ya bar bakin ne kawai don ku rika karanta shi kuna samun menene lada ina kamar yadda Allah ce wallazina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihim ah, wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al ghayra ikhraj da idan mata suka mazajen su suka mutu Allah ce to matan da mazajen su suka mutu sune za su zauna a gida wasiyatan eh, eh, ila hauli ghaira ikhraj za su zauna tsawon shekara abin nan ɗaya ne babu ma fita daga gida ko leƙowa ba za su yi ba wallayati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna al-mautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila wannan hukuncin ayan tana nan amma ba aiki da ita da'in mace an kama ta tayi zina Allah ce ku kulle su a cikin gida har su mutu ba za su sake fita waje ba da an kama mace misali tana yar shekara goma sha biyar ta zina da shaidu da komai bi ma'ana inda Allah ya kaddara za ta yi lasting ta rayu har shekara saba'in to tana kulle a cikin gida har ta yi shekara saba'in ta mutu ba za ta fita ba ga ayan nan tana nan ana karanta ta ana samun ladanta amma hukuncin ba a ba a aiki da shi aw yaj'alallahu lahunna sabilan sai tan Allah ya ce wazaniyatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma sai Allah ya ce to annabi ya ce yau Allah ya kama mata mafita maimako a kulle su su yi shekara su yi iya rayuwarsu a kulle ba ganin waje ba fita yau Allah ya ce to in namiji ne da mace da basu taba yin aure ba a musu bulala ɗari su fita rana ɗaya an musu bulala sun tafi maimako da rai da rai ne za su zauna a gida ina fata an gane ko to duk irin waɗannan ayoyin su akwai ayoyin da su kuma an shafe su an shafe ma bakin ma gaba ɗaya da hukuncinsu da bakinsu ma duk ba amfani da su akwai ayoyin da hukuncin na nan amma menene ita shi bakin an shafe shi kamar zane eh, eh, jefe mazinaci sayidina umar ya ce an saukar da ayan jifa ƙara'anaha wa aƙinnaha mun karanta ayan da take a shaikhu wa shaikhatu farjimu kulla wahidi in magidanci namiji uh, da mace da ta yi aure idan suka yi zuna kowanne su ku jefe su uqubatan min Allah sai dina umar ce wannan ayan an saukar da ita a qur'ani mun karanta ta mun haddace ta yanzu babu ita an shafe ta a qur'ani amma sai aka bar hukuncin ta na jifa din yana nan to haka Allah yake yi yace don mu ga mutane za su bi abin da muka yi ne ko wannan din zai zamanto musu dalilin bijirewansu da kafirciyansu ga Allah ma nan min ayatin aw nunsiha na'ati bi khairin minha aw mithliha alam ta'lam anna Allah ala kulli shay'in qadir am turiduna an tas'alu rasulakum kama su ila Musa min qablu wa man yatabaddal al-kufra bil imani faqad dalla sawa'a as-sabil duk jarraba ce ta sometimes akwai yanda Allah zai kawo wannan ayan ta zamanto tana da tsananin hukunci Allah ce yanzu na canja na mai da hukuncin mustahabbi kawai to duka Allah yana irin waɗannan ina fata an gane ya ce to ya Muhammad za mu karantar da kai alkur'ani falatansa ba za ka manta ba in illa ma sha Allah sai abin da Allah ya ga daman mantar da kai din sai a shafe shi yadda na faɗa yanzu domin dalilin da ya sa Allah yake shafe aya ya bar hukuncinta wannan kuma ya bar ayan da hukuncinta gaba ɗaya suna nan wannan kuma ya shafe da ayar da hukuncin gaba ɗaya Allah ya ce innahu ya alamul jahara wa ma yakhfa ni Allah ne na san abin da ke bayyane ni na san abin da ke boye shi yasa nake wannan yawancin al'amuran da da aka dora wa bani Isra'ila da mutanen da suke gabanin mu mu al'umman manzo Allah da aka zo sai Allah ya sauƙaƙa mana su da idan mutum ya je fitsari fitsari ya taɓa rigan shi ruwa kawai ba zai tsaftace shi ba sai dai ka yanka iya inda fitsari ya taba ka sa wuka ka yanka amma duk yanda ka wanke da ruwa ko da sabulu bai tsarkaka ba ina fata an gane idan mutum garin bawali ya je bawali bawali ya dan diga masa a kafa ko abin nan ma ruwa ne sai ta karce fata iya inda nan din ka ɗaye shine ya tsarkaka yawa da in ka saba wa Allah in kana so Allah ya fi maka sai a kawo ire ire ire iren ku masu sabon sai a baku takuba da makamai a ce ku zo a yi fensin ɗinku a ce ku kashe juna kai kai fesin wannan wannan ya fesin wannan wannan ya fesin wannan in baka da fatina sai a ce faktulu anfusakum zalikum khairul lakum inda bari'ukum fataba alaikum Da haka ake gafarta musu zunubai in baka da fatina a ce to ga wuka lumawa cikin ka ka farɗe cikin ka shine the only way da Allah zai yafe ma zunubin da kai mu kuma da annabi ya zo sai ya roƙan mana Allah kalla ya jarrabe mu da irin wancan rabbana la tahmil alaina isran kama hamaltahu alal ladzina min qablina rabbana tuhammilna ma la taqata lana bi Allah karka dora mana abinda ba za mu ya na farko fa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna alal qaumil kafirin shi kuma Allah ce na amsa la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha Allah ce na amsa ya Muhammad ba zan taɓa ɗora wa al'ummanka sai dai abinda ba za su iya ba sai abin da za su iya ina fata an gani Allah kar ka dora mana bala'i da musiba irin da ka dora magabatan mu kar ka dora mana kuma abin da ba za mu iya ba na dama kawai in kai tunani ka sha giya kawai tun ba ka shan ma ba irin wasi-wasi ya zo maka sai a rubuta ka in tufu ma fi su durka am tudu yuhasibkum bihillah shi kuma ce rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana rabbana la tan ya Allah ya ce na yafi duk abin da kai in dai baka aikata fizikali ba don zuciyanka ne ya tuna maka kawai ba za a rubuta maka zunubi ba wannan duk rahama ce ga wannan al'umma illa ma sha Allahu innahu ya'lamu al-jahra wa ma yakhfa Allah shine masanin abin da ke bayyane wa ma yakhfa da abin da ke koye shi yasa yake waɗannan canje canje inji Allah Allah ce wani yassiruka ya Muhammad kuma za mu sauƙaƙa maka lil yusra ga dukkan abin da ke mai sauki ne za mu sauƙaƙa maka shi duk wani abin da yake mai sauki ne za mu sauƙaƙa maka a cikin addinin musulunci nan misali yau in ba za ka iya sallah a tsaye ba aka ce ka yi me a zaune an sauƙaƙa maka in ba za ka iya a zaune ba aka ce ka yi a kwance an sauƙaƙa maka in ma a kwancen ne ba za ka ma iya motsi ba kawai ka yi nuni da idonka ka duba idan ruwa yana da tsananin sanyi kana mura za ka cutu aka ce ka yi taimama buga ƙasa kawai ka shafa a hannunka ka shafa fuskar ka kenan idan ma wankan jaraba ta sami mutum bai da ruwa ko kuma ruwan yana da tsananin gaske na sanyi bai abin da zai duma aka ce ka yi taimama pending ka yi wannan ibadar da ta zo sallan kafin ka samu abin duma ruwan nan gaba komai Allah ya sauƙaƙe aka ce mushen da Allah ce haramun ne ma in ka kai gargara zaka mutu in ba mushen ba ba za ka rabu Allah ce ka ci ne sanu sirka za mu sauƙaƙa muku abubuwan lilisra ba matsawa a musulunci in kaga kana cin kwakwa kana wahala kana gumi ka fita hayacinka to ka laɓe ne wani ɗan bidi'a ya kira ka ɗora ma abinda annabi bai ɗora ma ba yawa ka je ka yi ta garuwa ka yi ta buguwa ka yi ta garuwa hmm? a baka wani irin wuridi ƙafa dubu ɗari da hamsin billahi allazi la ilaha illa huwa kafin ka gama wannan yau mutum ya fara haddan qur'ani sai ya kai izu ɗaya haddace kai baka gama wancan ba mafi alherin abinda mutum zai baka ya ce zo in haddatar kai in haddatar ma da alkur'ani ka gani dubu ɗari da hamsin kafa. ka zo ka gaida mutum salamu alaikum wa bai son salamu alaikum bai son wani wa rahmatullahi bai son wani wa barkatuhu duk fa ya jahilci ma'anan su fa wai za zaka abun nan amincin Allah ya tabbata a gare ka da rahamarsa da albarkaci <coughs> ba shi kawai eh ya kasa karanta qur'ani ya kasa abin nan ku zuba da wanda za a bashi wannan kai kuma ka ce salamu alaikum na zo yau zan fara haddan qur'ani izu daya sai wannan ya riga a gawa zai ci riba hmm? kai ta wahala kai ta wahala ka fita haicin ka ma mana eh? a ɗora maka waɗansu salloli a ka maka waɗansu kulakulai ka ce ka yi ƙafa kaza a kulhu Allahu ka yi wani irin abin nan ka ga kana wahala ma mala ko ka aba ka je can a ce an ɗora maka wani ɗawafi bakwai sau bakwai wanda annai bai ɗora ma ba ka ga ƙafa mutum tum sun kumbura a je sallah ya ce kai ba zan iya sallah ba wani bidi'a ta sa kafan shi ya kumbura sallan da ya je domin ita farillan bai iya takawa ya je ba haka lada dubu ɗari zai wuce shi a ka'aba na sallah guda ɗaya manzan Allah sallallahu in kai sallah a can wallahi musulunci nan bai taɓa wahalar da mutum bai taɓa wahalar da mutum ya gara ka kafi ta hayacinka mu duba waɗansu extremist Allah ya da su sahabai ne wanda suka zo za su wuce gona da iri suka zo suka tambayi na Aisha na Aisha ya manzon Allah yake ibada ta ce yakan yi bacci ya daɗe na bacci can ya ɗan taɓa na filfili ya kwanta abun shi wani sa'i yakan ba wa iyalan shi time ya zauna da iyalan shi su ɗebe wa juna kewa sannan kuma har ila yau na uku ya ce abin yana azumi wani sa'i ya fara azumi sai ka ce baya ajiye wani sa'i ya ajiye azumi sai ka ce baya yi la ilaha illallah manzon Allah eh shi ne yake haka eh wani ci eh, to ka san su manzo Allah an gafarta musu abin da suka yi da abin da ma za su yi ma nan gaba gufira laka ma taqaddam min ɗaya ce to ni ba zan ma auren ba kwata kwata ibada kawai wadani sa'i sai ka zo itikafi a ce baba yarinya ba ta da lafiya dole ka yanke itikafi kaga aure matsala ne wani sa'i ka ce Allahu akbar ce karbo na tumatir dole ka ce salamu alaikum ka haka ka bayar Ka ga aure matsala ne amma in baka da kowa kawai ka yi ta zuba sallanka ɗaya abin da ya ce shi ya yanka wa kanshi kenan ɗaya kuma ya ce shi ba shi ba ganin cin abinci da rana of his life zai rika azumi ne kawai in kaga ya ci abinci rana ce ta faɗi ɗaya kuma ya ce menene shi kuma zai yi sallan dare ba shi ba ganin idon shi ba ganin bacci da dare to kawai mai nana Aisha da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya dawo tace gashi waɗansu abubuwan da suka zo suka yi deciding ba sun tambaye ni ibadan ka annabi ya ce a kira su aka kira su kuma ya tara sahabai yace ku ne kuka ce kaza da kaza suka ce eh yace to duk tsoron ku ga Allah na fi ku na fi ku tsoron Allah na fi ku kaza na fi ku kaza na fi ku kaza ina auren mata kuma ina yin bacci da daddare kuma ina yin azumi in ajiye wanda duk ya ga wannan tsari na bai masa ba falaisa minni baya tare da ni ba ni ba shi ina fata an gane ko kaga ai wahala suka ɗebo a kansu ko to annabi ya ce to ni ba tsari na bane ban baka ba no celibacy in islam babu ruhbaniya ka ce wai ba kai ba mace kagan extremism wahalar da kai ka kode ka abun nan hmm? ka tsaya inda annabi ya tsaye da kai yau duk son sallan ka nan in ka ce ka raka raka'a biyu na asuba kai zaka mai da su shida ba kama da ibada ba su a biyun nan ba su a biyun nan to wannan shine zakkir, Allah ya ce sa Muhammad sallallahu ya Muhammad fadhakkir kai wa'azi amma inna fa'ati dhikra inda ka san wa'azin zai amfani ya karbo kai wa'azin ana akwai sometimes kai mai wa'azi inda in ka zo zaka ga yanayin waɗansu mutane da atmosphere din is not conducive ka ce bai dace ma mu ce za mu yi wa'azi a nan ma mu bari wa'azin ma ba zai to ka yi wa'azi a inda za a saurare ka a yi accepting din ka a karbi wa'azin kuma ya yi amfani kar ka yi wa'azi a inda ma ba zai ma yi amfani ba idan ka yi ka inda zai amfani yanzu misali in mu yan da'awa ne ƙungiyar da'awa in kana da fiƙihu abinda ake kira fiƙihu wato da'awa knowledge wato kowane abu na musulunci Allah ya sanya masa sai kana da ilimin shi hatta kiran mutane nan da wa'azi da da'awa da ake fita sai kana da knowledge sai kana da ilimi kafin ka je kai na farko in kai mai wa'azi ne za ka je ka yi wa mutane wa'azi ka kira su zuwa ga musulunci sai ka san abin da suke yi din fa ba kyau domin idan kana abu ba kyau ni ban san ba kyau ba bayan da zai in hana amma lallai su wani suna abin da ba kyau mu je mu yi musu wa'azi to na farko ka san abin da suke din yes babu kyau kuma kana da hujjar da ta tabbatar da cewa bayi da kyau din sannan kuma ka kalli wani irin mutane ne in fulani ne za ka je ka yi ma wa'azi to ka tabbatar duk wata aya da ta yi maganan dabbobi a ƙur'ani ka santa ina fa wa inna lakum fil an'ami la ibratan nusqikum min butuniha mimma kaza kaza kaza duka ka kawo ka kawo eh, raquma afala yanzuruna ila al ka kawo wajen bangaren shuka azzakaraini khalaqan ka kawo in wajen masu noma ne duk ayan da tace inna shaqaqna al-arda shaqqan eh, summa eh, menene fakaran nar fiye habban wa inaban wa nabatan sun duka abin da ya shafi yadda Allah yake fidda tsirrai ka tabbata ka iya waɗannan ayoyin domin manoma zaka je ka musu wa'azi ba za ka ɗauko misalin da ake wa masu kiwo ka buga wa masu noma da shi ba idan kuma mutanen nan 'yan su ne masu rayuwa a bakin teku ne to duk wata aya da take nuna eh, hikiman Allah da kuduran Allah a kan teku yadda jirage suke lodi su tafi kwale-kwale ba sa nutsewa da kifi da namun abin nan ruwa da abin da ke ciki da ikon Allah da kuduran Allah da yadda abin nan duk ayan da ta yi magana a waɗannan ba teku ka kawo in mutane da suke rayuwa ne a, a, hills ko plateau ko duwatsu ka kawo musu wa ilal jibali kaiwa manu sayirul jibala iza dukkatil ardu wa tasirul jibalu sayran ka kawo musu irin wannan idan laraba ne da suke rayuwa a desert ka kawo musu irin abin da yake kama da wannan kowa da irin abin da zaka buga masa misali da shi sannan in fulani ne zaka je musu wa'azi ka duba wani ta za zaka same su in lokacin da ruwa ya fara sauka ne ba za ka same su ba duk sun tashi sun kaura su yi immigrating za su je inda za su samu ciyawa in manomi ne ma in ta ce wai sai ruwa ya fara sauka lokacin noma ba za ka samu hankalin shi da har za ka masa wa'azi ba kai ma baka kuma karanci eh, psychology na waɗannan mutanen ba yana can yanzu shi fa manomi ne ba abin da yake gaban shi irin yanzu damina ta sauka ba za ka taɓa samun hankalin shi da attention ɗin shi ba duk wannan sai ka karanta su shine fazakir ka yi wa'azi ya muhammad inna fa'ati dhikra akwai mutumin da zai mista yanzu sai ka ga yanzu bai dace ka nasiha ba amma akwai ran da za ka same shi sai nasihan ta mai amfani a lokaci amma da za ka mai yanzu ma dura ma a sharzai. akwai mutumin da zai laifi sai ka ga eh kai malami ne ka san abun kuma yana respect ɗinka amma sai ka bi ta hannu wani mutumin da bai san ka ba bai kai ka ilimi ba saboda aminin shi ne yana jin maganar shi ka ce wani da Allah a yi ma wani nasiha yana kaza yana kaza ka ce ba ni da shi to na wancan hayyafi naka tasiri da amfani duk da cewa wancan bai ma haddace hadisi biyu ba amma nashi sai ya fi naka karbuwa a wajen shi to duka haka ake yi fadakir in na fa'ake zikira idan kana bin irin waɗannan lokutan da kana karanta psychological abin eh, na mutane haka to sai ya zakaru man yaksha za ka rika samun masu wa'azantuwa masu tsoron Allah wanda za su karɓi wa'azinka wa ya tajannabu hal aska ko wanda kuma ɗan wuta ne wanda Allah ya ƙaddara shaƙi ne halakakke ne ɗan wuta ne to wa ya tajannabu ha al aska shaƙi shi kan wato zai guji ma wa'azin ka ba zai ma saurara ba ja'alu asabi an fi azanihim ne wasu taga shaufiya ba san ba zai ma amfani da shi ba amma mai tsoron Allah alladhi yakhsha mai tsoron Allah zai karayo da kanshi ya wa'azantu amma dan wuta wanda ya asara shi ya tajannabuha zai guji ma wa'azin ba zai saurare ka ba wanne ne wannan al'ashka din shine alladhi yasla naral kubra shine mai shiga wuta nan mai girma gobe kiyama wutan jahannama idan ya shiga wutan jahannama duk wanda ya shiga jahannama fa in ji Allah ya sani summa la ya mutu fiha wala ya haya ba zai mutu a ciki ba sannan kuma ba zai rayuwan jin daɗi a wuta ba larabawa yana daga cikin iya iya salon maganansu in sun ga mutum bala'i da musiba ya kai mai ƙurewa kawai ya jikin wani su ta wani ana nan dai ba a mutum dai ba kuma yawa to irin shi na ya mutu fi haƙe wala ya haya shi dai bai mutu ba shi dai bai rayu ba yana nan dai a je dai a gaishe shi kawai Allah dai ya ba shi lafiya ko ba haka mu kanmu muna cewa haka to shine ita wutan jahannaman in mutum ya shige ta wanda Allah ya rubuta zai shige ta to la ya mutu ba zai mutu a ciki ba duk yadda ta kona mutum Allah ya yanka mutuwa na faɗa ranar ko mutum ba zai mutu ba mutuwan farko da aka yi na zarirai a duniyan nan shine mutuwan da za a yi daga ita babu wata mutuwa dindindin har abadan abada ina fata an gane to don girma Allah wanda yake wuta kullu yana konuwa ina ina yahya ina zai ji daɗin rayuwa shine la ya mutu fiha wa la yahya na'am ta أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصهف الأولى صحف إبراهيم وموسى نعم الله مدوكتين سركي يتي قد أفلها من تزكى أي من تزكى to kad aflaha duk wanda ya tsarkaka daga kafirci ya tsarkake zuciyar shi daga shirka ya yi imani da Allah ya karɓi musuluncin nan ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kad aflaha lalle babu shakka wannan ya rabauta bayan ya musulunta ya bar kafurcin ya bar shirkan sannan wa zakara rasma rabbihi kullum yana ambaton sunan ubangijin shi azkar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar la haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim in zai tashi bismillah in zai zauna bismillah in zai ci abinci bismillah in ya ƙoshi alhamdulillah in zai kwanta bismillah in zai fita bismillah in zai hau mota bismillah duk abin da zai wa zaka rasma rabbihi komai nashi yana ambaton sunan ubangijin shi karatun ƙur'ani ma ambaton sunan Allah ne sannan fasalla kuma yana salla yana salloli ko kuma aka ce wa zakara asma rabbihi yana ambaton sunan ubangijin shi idan zai yanka fa kuma ya je yayi sallan idi duka wani sun fassara shi da haka amma yawan ambaton sunan Allah da yawaita salloli ai kaga can da ya musulunta sai mu ganshi in practice kenan ko ba haka ba can ta zakka yanzu ya tsarkaka ya musulunta ya bar kafurci sai me next mu ga yana ambaton sunan Allah sai mu ga menene third yana yawan salloli to wanda ya rike wannan a rayuwa to ya rabauta gobe kiyama Allah ce bal tu'thiruna alhayata hayatad dunya Allah ce ko da yake fa wato kun fi zaɓar rayuwar duniya kun fi karkata zuwa ga duniyan nan wal akhiratu Allah ya ce ina tabbatar muku zaɓar rayuwar lahira to shine khairu shine mafi alkhairi wa abka shine yafi wanzuwa abinda duk zaka samu a duniyan nan to wani sa'i za ka mutu ka bashi mutane nawa ne sai da suka gama gidajensu za su shiga Allah ya ɗauki ransu mutane nawa ne suka yi daɗe a duniyan nan shekara da shekaru suna neman su gina gida sai da gidan ya zo linta Allah ya ɗauki ransa mutum nawa ne sai da ya samu mulkin ya zo ya mutu ya bashi to Allah maɗaukakin sarki ce to kaga duk abin da za ka samu a duniyan nan to lahira ta fi shi alheri wa abka na lahira ya fi dawwama da wanzuwa wani malami ya taɓa buga misali ya ce yanzu in mutum yana da hankali mai basira ne ta yadda za ka yi ka gane ka ce masa wani eh salamu alaikum ka zo kaduna da zama ne ka ce eh to ce akwai gidaje biyu da zan yana neman gidajen haya ko yana neman gidan da zai saya ya taro kuɗi zai sayi gida sai ka zo ka ce masa wani zo akwai gidaje guda biyu ga wannan gidan ka shiga an sayar maka amma a kowane lokaci ko da safe ko da yamma ko da rana ko da dare za a iya fidda kai daga gidan wannan kuma in ka shiga dindindin ne har abada har ka gama ka ba mai fidda kai wanne ne za ka yi sauri ka saya to Allah ya yi eh, malamai suka yi kwamfiyarin gidan lahira da gidan duniya kai ne ka zo kana neman permanent inda za ka zauna ka rayu sai ka ce maka to ga duniyan nan zamu baka komai amma fa ko an ko yau ko an jima ko da dare mutuwa za ta iya daukan ka ta raba ta da wannan gida. amma ga na lahira shi permanent ne da yake cikin ma permanent ne ba mai fidda kai ba tunanin fita da wanne zamu zaba zaɓa a Allah ce kai balto sirunar hayatar duniya ƙarya kuke lace na duniyan nan kuka fi yawa shine ito yace in akwai mai wannan da tunanin da da ake Allah ce to bari in ga maka yanzu wal akhiratu khairun ka zaɓi na lahira shi yafi alkhairi wa abqa shi yafi dawama da wanzuwa Allah ce kun ga irin misalan nan da na buga muku a cikin wannan suran sabbi hisma rabbikal din nan al'ala din nan to Allah ce inna haza irin wannan maganan da na karanta muku a wannan suratu sabbi din nan tana nan fi suhufil ula a littattafan farko kun san littattafan farkon akwai wani portion da zaka samu na qur'ani da abin da Qur'ani ya zo da shi shi ma yana a waɗancan to Allah ya ce abin da na karanta muku cikin suratu sabbi din nan daga farkon shi har zuwa nan yana nan a littattafan farko idan ka je suhufi Ibrahima za ka samu wannan sabbin idan ka je suhufi Musa ma za ka samu wannan maganar ta sabbi isma rabbika a ala'in suna nan a rubuce tun kafin Kur'ani nan a saukar da shi ina fata an gane ko Allah madaukakin sarki yi albarka ya samu dace na'am bismillahir rahmanir rahim hal ataka hadithul ghashiyah hmm. wujuhun yawma idhin khashi'ah عاملة ناصبة تصلى نارا حامية Tuskomin ainihin ajiya, laizala gulɓu caman Na'am. Allah maɗaukakin Sarki ya kamo wata sura wanda ake kiranta suratu Al-Ghashiya. tu. abinda zai zo ya lullube ka gaba ɗaya kamar yanzu Allah na tuba yadda muke zamanin ba mu ji wani bambam ya tashi Yadda tsoro zai kama kowa ya lullube shi mu ce humul Haufu. tsoro ya tsoro ya lullube mu Walla da muka ji karan sai da tsoro ya lullube mu shi sa alghashiya wato wani abinda zai zo ya lullube ka ko ka ce ka ai da muka ji labarin muna zaune a masallaci sai da farin ciki da murna ya lulluɓe mu sai da baƙin ciki ya lulluɓe mu Allah ya lulluɓe mu da rahamarsa shi ya yasa manzo Allah sallallahu ce majtama'a ƙaumun fi baitin min ya buyutillah yatluna kitaballah wa ya ta dara sunahu? illa nazalat alaihimus sakinatu wa ghashiyatuhumur rahma ghashiya ina fata an gaja fa ghashiyahum min al-yammi ma ghashiyahum lokacin da za a halakar da fir'auna da rundunansa Allah ya ce sai muka lullube su da ruwan ya lullube su gaba ruwan ya lullube su ya halaka su so algashiyatu abinda ke lullube mutane to me ake nufi da shi anan wato alkiyama ake nufi idan alkiyama ta zo firgicin da ɗan azam zai yadda alkiyaman za ta girgiza za ta buga tsoron sai ya lullubewa tsoron alkiyama sai ya lullube kowa ina fata an gane shi ne to alghashiyatu yana daga cikin sunayen alkiyama ita mai lullube mutane ne gaba ɗaya da ababen tsoronta shi yasa aka sa mata alghashiya wannan sura mai albarka a makka ta sauka a jerin surori daga bakara kana gangaro ita ce ta 88 wa ayatuha sittun yawan ayoyinta 26 ne kacal bari mu leka cikin suran amma sai mu fara tabarruki ko neman tabarruki da me da bismillahir rahmanir rahim muna neman albarka da sunan Allah mai rahama mai jin kai da shi ne muke so mu nemi alfarman karanta wannan sura Allah ce hal tambaya ce na fata an gane shi wato interrogation waɗannan kalmomi ana magana da su ake amfani in kana interrogating in mutum kana tambayan shi ka ce hal akalta ta'am hal zahabta ila almadarsati shin ka tafi makaranta shin ka ci abinci ina fata an gane ko kuma hamza kawai a a zahabta ila almadarsati Allah ce hal ataka hadithul ghashiya ya Muhammad ya Muhammad shin labarin labarin al labarin kiyaman nan wanda take lullube mutane da tsoro da firgici shin labarin kiyaman ya zo maka kuwa in details ka san da labarin ya labarin kiyama ya kasance ya zo maka in baka sani ba ya Muhammad to ga labarin kiyama yanda mutane za su kasance za ka tarar da wujuhun yauma izin? fuskokin waɗansu mutane a wannan ranar? khashi'atun suna cikin ƙasƙanci da wulaƙanci da tsoro da firgici fuskokin kafirai ke wanda a nan duniya an ce su yi aiki wurjanjan su yi abauta wa Allah wurjanjan saboda su samu rahaman Allah sun ƙi su yi aiki wurjanjan saboda kukuta daga bala'in ƙiyaman nan sun ƙi su yi aiki wurjanjan saboda su samu su gamu da Allah lafiya sun ƙi to Allah ya ce a gobe ƙiyama kafiran nan idan aka sa su a wuta to amilatun za su rika ayyuka masu wahala a cikin wutan babu hutawa Allah na tuwa mu duba mutum inda Allah ce sa'uslihi saƙar a inna eh, sa'uslihi saƙar ko sai ce eh, eh, eh, sa'udan ina sa'urhiquhu sa'udan inda aka ce walidu bin mughira zai rika hawa wannan dogon dutsen yana gangaro auta sai ya hau ya haltsuno ya gangaro ya fadi ƙasa sannan ya sake hawa muka ce in ya manna hannun shi a dutsen hayya narke ko kafin ya daga ya manna abu Allah ya dada hannun da naman to wani manzo Allah sassar ce wanda ya kashe kanshi da kanshi da wuka a cikin aljanna a cikin wuta to karfen za a bashi a cikin wuta ya rika luma cikin shi yana ketawa yana kafin ya daga hannun shi ya sake luma wajen ya dinke ya dawo sabo fresh haka haka aiki abadan abadan kenan in mutum daga gidan sama ya fado to akwai wani tsauni a cikin aljanna da zai rika hawa ya fado ya a cikin wuta aljannan ta fi kama harce na ne Allah ba mu ita yawwa Allah ba mu ita watakila akwai alamu ne insha Allah to Allah sa mu dace yawwa to a dutse zai rika hawa wani tsauni ya hawo ya mirgino ya karye wuya ya karye yadda ya kakkarye a nan din lokacin da yi ya kashe kanshi to za a sa masa wani tsauni madadin shi a wuta shi kuma abinda zai rika yin abadan abadan don Allah akwai ranar hutu shine amilatun nasiba tunda ka ki ka yi aiki a nan ka sha wahala don Allah to sai ka sha wahala wata irin madadin wannan ibada ya ka sha ta a wuta kawai nasibatun mutun ya wahala sosai mutum ya wahala sosai mu duba a hadisan manzo Allah aka ce manzo Allah sassala ya tafi da jibrilu ya ga wani mutum a cikin wani irin eh, teku kaman jini ne idan ya je yana iyo zai fita ga wani mutum da katon dutse ko a bakin gaba sai ya je ya bude bakin shi sai ya jefa mai dutse sai ya fita ta duburan shi sai ya juya sai ya je ta can zai tsallaka kuma wani ya jefa masa manzo Allah ce wane ne wannan Yace wannan magulmaci ne ko mai cin dukiyar maraya ne wannan ko mutum ne yana kwance ga wani da katon dutse yana rauta mai akai sai kan ya tarwatse ka dutse ya mirgino kafin ya dau dutse ya da kan ya haɗe sai ya sake fasa wane ne aka ce kan wanda ya san qur'ani baya tashi ya sallah ya amfani da shi abubuwa daban-daban manzo Allah ya faɗa wai haka za a rika musu gaba ɗaya to kaga mutum yana cikin aiki waɗansu malamai suka ce ma'anan shi kenan waɗansu kuma suka ce a'a wujuhun yawma idin khashi'a waɗannan fuskokin da za su tashi a cikin tsoro da firgici a nan nan duniya amilatun sun yi aiki sosai sun yi sallolin an kashe dukiya an gina wuraren ibada an yi kaza an yi kaza an yi kaza duk an bugar da jiki wajen bauta wa Allah da salloli da azumi nasibatun an wahala an tsaye daka sosai wajen wannan aikin amma mai wannan aikin ne shine tasla naran hamiya shine farkon da zai shiga wuta gobe kiyama aka ce dalilin da ya sa wannan aikin da ya yi ta yi na salloli da azumin da hajjin da abubuwa ya so ka bidi'a a ciki kuma manzo Allah ce man amila amalan laysa alaihi amruna fa huwa raddun ay rejecting shi yasa sallolin nan wahala ne wanda za a zo a ce sallolin isra'i sallolin rajab sallolin lailatu eh, al-isra'i ko cika ciki ko waɗansu irin salloli a rika mai kulhuwan lahu shida shida irin waɗannan da ake din nan na isra'i hmm? ko ka kashe kuɗi ayi yi bidi'a a yi bidi'a a yi abin Allah bai san da shi ba a kashe kuɗi a ci abinci a menene annabi bai san da shi ba to shine amilatun an yi aikin sosai amma ba a yi shi akan tsari sunnan manzon Allah ko kuma an yi aikin sosai yadda manzan Allah ya faɗa haka kai sai dafa ka yi shi with sincerity ba ba Allah ka nufa da aikin ba shi kuma Allah ce man amila amalan ashraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa shirkahu ana aghna shuraka, ani shirk na fi karfin kai aiki ka haɗa ni da wani to abinda ke kai ga mutum ɗaya ne ko mutaba'a ko ikhlasi ne aka rasa shine amilatun nasibatun ya yi aiki ya wahala a tasla naran hamiya misali ya gina masallaci irin wannan katoto ana sallah ana ibada amma ya gina shi don lokacin kamfen ne shi sa manzo Allah ce duk wanda ake ya gina wani abin da ake neman lahira da shi amma shi hayyayin shi don neman duniya ba za a karba masa ka san abin da din shi ba sai lokacin zaɓe ya zo sai kaga posta tana ta kai a zo a baku kyautan janareto a ci Allahu Akbar wani bawan Allah ne Allah saka masa da alheri Allah saka a zo a bada amplifier a bada abin a ci Allahu Akbar wani ne mu a ya bawa Allah ne a wajen ashe shi ya bayar a zuciyar shi zai kamfen nan gaba can in lokacin zaɓe zai haka ga guguwa iska ta ɗauko fefa fefa fefa tana can tana can ta zo fafe ta fada ya ga mutum a jiki eh mai neman gwamna ne mai neman kaza ne shine wanda ya saya muku janareton nan da amplifier da makamantansu na fata an gane ko in ka ce to baka mana ba ba za ka sake ganin janareto a nan ba ko wannan ya lalace ka je ka ce a taimakon da aka mana kwanaki da Allah a sake mana ci a'a ni ba dan iska ba ashe dama ba Allah ba ba kenan ba Allah ba shi yasa manzo Allah ce kar mutum don yawan ayyukan alheri shi ya gina masallatai iya iya ka gina kaza ya mutu ka ce wallahi dan aljanna ne a'a ka ce insha Allah na kyautata masa zato don baka san niyyar shi ba shine inna ahadakum la ya'malu bi ahli ahli aljannati fima yabdu lin-nas ga abinda mu ya bayyana a gare mu amma wa huwa min ahlin nar wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli an-nar fi ma yabdu lin-nasi wa huwa min janna wani haya ga kai wannan na wannan bai taimako ne taba ba musisi ba sai an je kiyama sai ka ji masallaci ko kaza ashe shi ya gina waje kaza shi yayi shi wajen marayun nan shi ya gina can gaba ɗaya an ce kar a faɗa wani bawan Allah ne ashe ne bawan Allah da mu a ganin mu bai komai sai an je kiyama ya ba da mamaki to haka ake so ka laɗe ka riƙa ayyukan lahira kai lewis kaman ba a san da kai ba sai an je can a ba da mamaki na fata an gane Allah ubangi ya samu dace bari mu dakata a nan saboda kan amin amin amin ya rabbal alamin السلام e to laifin da mutum zai yi da Allah ba zai karba masa sallah ba har na tsawon kwana arba'in daga cikin laifufukan akwai zuwa wajen boka ko ɗan tsubbo ka je wajen shi kawai ka ce na zo wajenka ne ina da matsala ya ce dawo gobe ko ya ce zan yi tafiya zuwan kawai ka ɗaga ƙafanka ka kai wannan wajen kana sane da cewa boka ne shine sai ka yi tsawon kwana arba'in kana sallah ba ta karɓu ba idan kuma har ka samu ganawa da shi ɗin ka bayyana masa matsalolinka ya ce gashi gashi gashi gashi su wani ne suka zane kuma ka gaskata ka imani da haka nan kan ka fita musuluncin ma gaba ɗaya fakat ka fara bima unzila ala muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan shi to ballantana tsubbu ai shi mai tsubbu makafiri ne asalin shi kawai shi yawa wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula inna ma nahnu fitnatun fala takfur duk wanda kaga ya koyi tsubu ya koyi sihiri ya koyi duba process din koyan sai ka rabu da musulunci ne kafin ka iya abinda za a koya maka ke Allah rufa asiri kabli ta takaicen takaice zan maka a nan a takaice he ka je masallaci angonku inda ake darusa ya ka rika attending ina ko ka nemi makarantar islamiyya ka shiga ina fata an gane ko a takaice ƙabli duk wani ragi a sallah duk wani ragi shi ake kira ƙabli sai bayan sallah sai ka yi sujada biyu kafin sallama a ragi kafin eh kai sujada guda biyu kafin sallama shi ne ƙabli kullum ina gama mutane su riƙe wannan ƙafun ƙabli mu ma kafin sallama kabli kafin sallama kaga kafun ne da kafun to ka rike wannan ba'adi kuma bayan ba'adi bayan kaga sun zo da ba ba ba'adi bi ne bayan sallama duk inda ka yi ƙari a salla to idan aka sallame bayan sallama sai yi sujada guda biyu wannan shi ne in ka je islamiyya ko ka je masallacin angonku in ana karatun dare a wajen ka rika zuwa ba a biyan school fees ba a dinka uniform zaman masallaci za ka yi tsakanin magariba da isha a yi karatu ka karu kabli da ba hadisi yadda kake a farilla za ka yi a nafila mana duka ba sallah ba ne sallah ne abinda in kai wa sallah ta farilla kana yi wa nafila nafila ba ta alwala na'am kana alwala kana ɗahara in kana da wankan janaba sai ka yi wankan janaban in mace ne take al'ada sai ta yi jinin al'ada sai ta yi ɗahara ta yi komai yanda ake yin sallan farilla ake mata shiri haka ake wa sallan nafila so abin da ke samun ta farilla ta ɓata ta farilla haka nan ma eh, yana ɓata nafila ina fata an gane ko sai dai na nafila wannan sa kanka kai in ka in ta ɓaci sai ka gyara wancan kuma farilla tilas Allah ne ya ɗora maka saboda haka Eh, kabli da ba'adi suna shiga faril eh, nafila hmm. zai da hausa in baka jin baka iya addu'a da larabci ba karka zauna gum ina fata an gane sujada wajen karban addu'a ne aqrabu ma yakunu al-abdu li rabbihi wa huwa yusajid fasjud wa qatarib ina fata an gane ka yi addu'o'inka da hausa tsab ka roƙi alkhairi ka nemi kariya daga sharri ka yi wa al'umman musulmi yan uwanka ka yi wa ƙasanka ka yi wa iyalanka ka yi wa marayanka ka yi wa shugabanninka Allah shirye su ina fata an gane saboda haka in ka je dawafi ma ka riƙa da hausa duk inda ake addu'a kar ka ce ni ban iya larabci ba kar ka zo ka yi ta shan wahala ka ce da Allah malam ban taɓa zuwa umra ba bana zan je rubuta mun addu'o'in da zan yi kaga mutum ya siya sati biyu yana riƙe Allahumma gafirli Allahumma gafirli wali wa kaje ka ce Allah ka gafarta mun da iyali wannan zaka iya eh bar na larabci bar na larabci ina fata an gane ko rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil wannan zaka dan yi su da larabci da sun amma sauran addu'o'i ka roki duk abin da zaka roka na alheri ka nemi kariya daga dukkan abin da zaka nema na sharri je ka yi su da Hausa kawai kai su da Hausa kawai in ka ce mutum sai ran da zai je aikin haji zaka ruta masa addu'o'i to wani sai ya yi wata biyu bai iya su ba to ga ya mai yayi da hausa kawai na fata an gane kamar wani mutum da na jagorance su aikin haji wata shekara ya ce mu wace addu'a ake yi in aka je kabarin manzo Allah da abubakar da umar kun san sirin assalamu alaika ya rasulullah ashhadu annak annak ballagtar risala wa nasatan umma jazakallahu anna wa anil ummati islamiyyati khairan tarattana alal ma'ir waɗannan addu'ai nace baba yace malam innai da hausa yayi nace yayi na fata an gane na raka su aka shiga harami ya zo daidai kabari manzo Allah ce Allahu akbar sannu muhammad <laughs> sannu muhammad Allah saka maka da alheri mun gode mun gode mun gode mun ga musulunci kuma muna yi Allah saka maka da alheri mun gode mun gode Allah hada mu da kai Muhammad ina fata an gane sai ya matsa ya je waje abokar <laughs> abubakar kai ne a kwance anan sannu abubakar sannu Allah saka muku da alheri mun gode da abin da kuka mun gode Allah saka da alheri ya je wajen Umar ma sannu Umar Allah saka muku da alheri Allah hada mu da ku Allah hada mu da ku satan with all sincerity wallahi yayi yayi Allah maka zo ka ce ya Muhammadu ka azurta ni banda yaya banda arziki kai ne komai nawa kai ne aka liki duniya dan kai na zo ka kana ji na ka yaye mu ka kare daga makiyana mugun mushiriki irin ka anan babu duk inda za a kai ne a kai domin ka yi shirka annabi ba zai baka komai a nan ba yawa da ka je ka mai wannan ma yace wa sallu alayya haisu ma kuntum ka fa inna salatakum duk inda kuka aiko salatin ku zai riske ni kawai ku aika zai riske ni ba in ba hai kun je ma ba wannan ka je ne don ziyartar masallacin shi ka je ne kawai ina fata an gane saboda haka kai addu'a masu kyau da harcin da kake ji hatta alqunuti wannan ana yin shi da Hausa in aka zo ya Allah ka ɗora mu akan maƙiyanmu ya Allah ka ba mu nasara ya Allah ka rugurguza su ya Allah ka birkita su ya Allah ka saukar musu da bala'i da musiba Allahu akbar ayi sujada a sallan har da Hausa ana yi alkunuti wani abu wasu na kan suka yi wasa da yanzu suna wasu kuma suna da wani shafi kamar ya wasa ka ce yana karkadawa dai ka ce malam me bambancin an zo tahiya da masu karkadawa da ma kai baka san hukunci ba amma ka yanke ma wancan hukunci wai wasa yake iya tambaya ba wannan ba tambaya ba ne an situlillah an situlillah malam salamu alaikum ina ganin waɗansu in ana tahiya sukan motsa yatsa sukan karkada yatsa waɗansu ba sa karkada wanne ne daidai ko ba haka ba amma ka ce waɗansu suna wasa wasa da yatsa suna abin da makamantansu a takaicen takaicewa ka'idan tahiya in ka zo tahiya kai ta karkada yatsan tun farkon tahiyan har karshe shine ya tabbata shine mafi inganci akan ka bar yatsan ka kada ta wannan shine a takaicen takaicen sunna ce tabbatacciya ba zihari ba ne ai idan ka ce to sannu kwata kamar sannu yar iyawa sannu mai tilasta mu ba wai zihari yake nufi ba ne kun ji tambayan dai yawa ba zihari ba ne wannan ba zihari ba ne wato irin dai ah, kamar wani ya zo zai maka zai to aka rama kalla ina fata an gane ko to alaran mun ji to wannan ba wai zihari bane a da da da da in mace ta kai shekara goma sha ta balaga aka malamai suka ce ko ta ga al'ada ko ba ta ga al'ada ba ko eh, nono ya fito mata ko nono bai fito mata wannan shi ne wannan shi malam mutum ne ko tana cikin ta yi amma ita ba musulmi ba sai ta ba wani musulmi cewa sunan musulmi a baka shawara sanya masa suna a masallaci suna a masallaci ni ban taba gani wannan lahu alam kun ji tambayan ba musulma ba ce ta haifi ɗa sai ta ce ita sunan musulmi yana burge ta sai ta ba wani musulmi dan a raɗa ma dan suna a masallaci aka sa mai ibrahim ko aliyu in tana so daga can din ba za ta makala mai ba kawai ko ba haka ba ta ce aliyu kawai to inda gaske take ta musulunta ina fata an gane ko da makamantansu amma irin waɗannan ƙaƙale-ƙaƙalen da makamantansu duk fitina ne duk fitina ne me na sai an ɗauko shi ba musulmi an kawo shi masallaci a raɗa masa suna a mayar mata sunan ne kawai matsalan sai eh, ta sa abin da ta ga dama tarawihi da tahajjudi duk ɗaya ne tarawihi dalilin da sa aka samu sallan tarawihi wato ana ana hutawa ana ana hutawa ana ana hutawa wannan kuma tahajjudi ana yin shi can baya an dan kwanta an yi bacci dukan shi dai sallan dare ne tarawihi shine tahajjudi shine qiyamul laili sai dai kowanne ya danganta a daren a wani period ka yi shi wannan ka yi shi immediately bayan sallan isha qiyamul laili ne wannan ka yi sallan bayan ka tashi daga bacci can waɗansu awowi bayan ka yi bacci shi ma qiyamul laili ne wannan da kai ka dan huta kana dan hutawa kana kana haka kira shi qiyamul layli ne kuma tahajjudi kuma akwai tarawihi a ciki saboda kana hutawa saboda kuma ka tashi bayan bacci ka yi shi sai ya dauki sunan tahajjudi saboda kana yi kana dan hutawa sai ya dauki ɗaya sunan tarawihi saboda kuma a dare kai sai aka kira shi qiyamul babu bambanci babu bambanci a sa Allah ya albarka Allah ya albarka barakallahu eh eh mantuwa ne na dan adam kawai da sha'afa a rika kashewa din اللهم اعز الاسلام المسلمين واذل الشرك المشركين ودمر اعداءنا واعداءك واعداء الدين يا قوي يا عزيز يا رب العالمين يا ارحم الراحمين اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا كره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين الله منا توسلي da waɗannan ayoyi na surori guda biyu da muka karanta ya rabbal alamin muna tawassuli da zaman da muke a ɗakinka muna tawassuli da azumin da yake a bakinmu mu ya rabbal alamin Allah Allah ka rufa mana asiri Allah ka ba mu zaman lafiya Allah ka ba mu kwanciyar hankali Allah ka kare mu da arziki ka haɓa ko mana arzikinka da faralanka ya rabbal alamin Allah ka kare mana imaninmu da aƙidanmu Allah ka sanya mu cikin masu maka biyayya a inda kake so a maka biyayya wajen masu ne santan duk abinda ka hana ya rabbal alamin Allah ka kare mu daga fisgan shaidan Allah ka kare matasanmu maza da mata Allah ka kare mana su a duk inda suke yan uwanmu da suke karatu cikin gida Najeriya da wajen Najeriya Allah ka musu albarka mata masu ciki Allah ka sauke su lafiya masu fama da basu suka da gidajen haya da matsalar rayuwa da kuncinta ya Allah mu roƙe ka Allah ka magance mana gaba ɗaya ya rabbal alamin Allah wanda aka ba su amana na mutane na aiki a ofishin gwamnati ne ko a ina ne Allah ka ba su ikon isar da amana yan kasuwanninmu daga mai shimfiɗa leda a ƙasa mafi karanci mai yankan farce da duk wata mai sana'a ya Allah da masu fita ƙasa ƙasa gari gari shago-shago da wanda suka kafa wuraren sana Allah ka zubo musu albarka Allah ka zubo musu albarka Allah ka zubo musu albarka Allah ka haɓaka musu ya rabbal alamin yan uwanmu da suke soja da 'yan sanda da immigration da custom da gun robobi da civil defense da 'yan hisba da 'yan agaji da 'yan sandan da ake turawa suna tsaro a ko'ina Allah mun roƙe ta masu adalci da taimako a cikinsu Allah ka ɗaukaka su Allah ka kare su cikin wannan uniform ɗin da suke ciki ka kare su daga dukkan sharri da bala'i ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah ka sanya wa shugabanninmu adalci da tausayi a cikin zukatansu ya Allah inda suke ɓace Allah ka nuna musu daidai ya Allah inda suka bauɗe Allah ka dawo da su Allah inda suka yi kuskure Allah ka nuna musu Allah ka ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa mu ya rabbal ne arhamar rahimin masu tada fitintinu in masu shirya ne Allah ka shirye su su da hanya in ba masu shirya ba ne ya Allah mun haɗa ka da su mun zira ido Allah ka magance mana su Allah mu raunana ne ka ƙarfafa mu ya Allah an rinjaye mu ka ba mu nasara Allah ka kare mu ka kare mu ka kare zuriyar mu da 'ya'yan mu ya rabbal ne arhamar rahimin yan uwa da suka ɗauki nauyin wannan tafsirin da masu ɗauka su yaɗa Allah ka musu albarka yan kwamiti da suke ƙoƙari kullum su ga sun inganta waɗannan wannan wuraren da ƴan uwa da suke halarta su yi ibadansu Allah na roƙe ka Allah ka taɓar da su Allah ka sanya a mizanin kyawawan ayyukansu Allah ka yi wa zurriyansu a duk inda suke albarka da duk wani wanda yake tunani ya taimaka wa addini nan ko bayi da kobo yana buri Allah ka bashi ladan wannan kyakkyawan niyyar nasu وصل اللهم سلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين